A cikin bidiyon mu ne za ku ji cewa kungiyar masana'antun da ke yin siminti a Najeriya sun yi gargadin cewa akwai yiwuwar farashin buhun siminti ya tashin goron zabe daga dubu biyar zuwa dubu tara a Najeriya. Haka zalika za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta yi musayar kalamai da gwamnatin tarayya akan tattaunawa ko kuma in ce yin sulhu da 'yan ta'adda a jihar. gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya naɗa ƙarin mataimaka 94 duk da rashin sa na tabbas a ofishin gwamnatin jihar a ƙasar sudan kuma shugaban ƙasar al burhan ya shaida wa majalisar ɗinkin duniya cewa da yiwuwa wannan karen yakin da suke a ƙasar su ya shafi sauran ƙasashen duniya amma kafin ku ji cikakkun labaran zan so masu kallo na barka da zuwa wannan tasha mai suna bash tv hausa idan har yau ne ranar ka ta farko da yinka ka da wannan tasha ina so ku ƙara mana ƙarfin gwiwa ta hanyar yi mana follow da like da share idan kuna kallon mu daga facebook ne ko tiktok in kuma kuna kallon mu daga youtube ne zan so ku taimaka ku mana subscribe ku kunna alamar kararrawa yadda da na sake sabon bidiyo za ka kasance mutum na farko da youtube za ta fara sanarwa Ƙungiyar masana'antun da ke yin siminti a Najeriya ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar farashin buhun siminti ya kai naira dubu tara a Najeriya. Ƙungiyar masu sana'ar siminti ta Najeriya ita ce ta yi wannan gargaɗi inda take cewa shirin gwamnatin tarayya na bullo da titunan kankare na iya zama sanadi na tashin farashin buhun siminti a Najeriya. Kungiyar dai ta yi wannan gargaɗi ne a wata sanarwa da ta fitar da sa hannun ciyaman na ƙasa Prince David Iweta da kuma sakatare na ƙasa Chief Regan Ofumba wanda a halin yanzu ana sai da buhun suminti a naira dubu biyar ne da 'yan ɗoriya kuma kungiyar ta kira gwamnatin tarayya da ta magance hauhawar farashin suminti a ƙasar ta hanyar samar da damammakin akan sinadaran yin sumintin don kuwa 'yan Najeriya ba za su iya jure siyan buhun suminti a sama da naira dubu biyar da ɗari shida ba. Gwamnatin jihar Zamfara ta yi musayar kalamai da gwamnatin tarayya akan tattauna da 'yan ta'adda an caccaki gwamnatin tarayya a najeriya bisa zargin da gwamnan jihar zamfara dauda lawal ya yi mata akan yin sulhu da 'yan ta'adda a bayan idansa jaridar daily post ta rawaito cewa a cikin shekaru biyu da suka gabata jihar zamfara tana ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da ayyukan ta'addanci matuƙa. domin kuwa 'yan ta'addan sun samu gindin zama a jihar wanda hakan ya sa sace-sacen mutane da aikata miyagun laifuka suka yawaita a faɗin jihar gwamnan jihar dai ya yi kirarin cewa yana da shaidun wasu hukumomin gwamnatin tarayya na tattauna da 'yan ta'adda a bayan idan jihar wanda hakan ba zai haifar da ɗa mai ido ba lamarin dai na zuwa ne bayan da 'yan ta'addan suka sace ɗalibai 24 na jami'ar tarayya da ke gusau a jihar zamfara a jihar kano kuma gwamnan jihar abba kabir yusuf ya naɗa ƙarin manyan mataimaka 94 duk da rashin tabbas na zama a ofishin gwamnatin jihar gwamnan da ya amince da naɗin ƙarin mataimaka na musamman har guda 94 a jihar sakataren yada labarai na gwamnan malam bature da wakin tofa shine ya tabbatar da faruwar lamarin a cikin wata sanarwa da ya yi a ranar talata a jihar kano wanda ba da dadewa ba ne gwamnan ya nada wasu mataimakan nan musamman guda saba'in da biyu da za su yi aiki a ƙarshen gwamnatinsa sabon naɗin da ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da kotun da ke sauraron kararrakin zaɓe ta soke sa a zaɓen gwamnatin jihar da aka yi a ƙasar sudan kuma shugaban ƙasar abdul fatah al burhan ya shaida wa majalisar ɗinkin duniya cewa abokan yakin nasa watan sojojin tawaye na rsf sun kulla alaka da sojojin ƙungiyar wagna ta rasha wanda hakan na iya zama babbar barazana ga yankin nasu da ma duniya ga baki daya domin kuwa yakin zai wuce matakin da ake kallon sa a halin yanzu kungiyar sojojin tawayen da ta nemi goyon bayan kungiyoyi daban-daban daga sassa na faɗin duniya wanda hakan na iya sa yakin nasu ya shafi wasu ƙasashe a yankin afirka Yakin dai tsakanin sojojin tawaye na RSF da gwamnatin sojan kasar ya fara ne tun daga ranar 15 ga watan Afrilun shekarar 2023 wanda kawo yanzu dan adam 7,500 ne suka mutu sanadiyar yakin a faɗin kasar. to duka duka dai anan na kawo karshen labarin mu ne yau idan har labarin sun burge ku ku bayyana mu ra'ayoyinku a ƙasan comment section sannan kar ku manta ku follow ku like ku share domin samun zafafan labarai akan kari kuma ina fata cewa za ku bibiye ni a YouTube channel ina mai suna Bash TV Hausa domin samun labarai da tarihi daban-daban daga sassa na faɗin duniya nagode